يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد يهوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mu da sake haduwa a wannan masallacin mai albarka na Saltasar Abubakar da ke a nan unguwar Gwiwa a jihar Sokoto inda muke karatun tafsirin Alkur'ani mai girma a kowane yini cikin yini ko Ramadana yau biyu ga watan Ramadan shekara ta 1440 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga Makka zuwa Madina jiya muna da cikin suratul Taha jiya mun tsaya aya ta 119 yau zamu tashi aya ta 120 fa waswasa ilayhi shaytan wasa billahi minash shaytanir rajim fa waswasa magana kisa annabi Adamu da cewa bayan Allah ya halicce shi ya ce mala'iku su yi mai sujuda sun yi mai shaidan ya ke mai sujuda Allah ya gabatar da shaidan ga annabi Adamu ya kina ga ma annabi Adamu wane ne shaidan yana ce mai wannan makiyinka ne kai da matarka kada ya fidda ku cikin aljanna sai kai ka wahala kuma cikin aljanna ba za ka ji yunwa ba ba za ka yi tsiraici ba ba za ka ji kishirwa ba ba za ka ji zafin rana ba wata za ka samu abinci za ka samu abin sha za ka samu tufafi za ka samu za ka samu wurin kwana to bayan Allah ya gaya ma annabi Adamu haka fa waswasa ilaihi shaytanu ai ila adama inji malam sai shaytan yayi ma annabi Adamu waswasi qala me waswasin yace ya Adamu hal adulluka ala shajaratil khuldi shi in nuna maka wata bishiya ta dawwama wadda in ka cita ta zaka dawwama aljanna wa mulkin la yabla da wani mulki la yabla ay yatasarrafu ya dumu wala yanqati'u wanda zai dawwama baya yankewa shedan yawa annabi adam wannan waswasin cewa in gwada maka wannan bishiyan abin mamaki shine Allah ya so annabi adam ya dawwama aljanna ne don ce mai yayi fala yuhu jannakuma min aljannati kai da matarka kada ku bari wannan ya fishe ku cikin aljanna wato za ku dawwama ne cikin aljanna shi kuma shaidan sai ya zo mai da shi ma irin wannan abin ba ƙari ya zo mai da shi ba cewa kai ma za ka dawwama to amma sai annabi adamu babanmu sai ya bi zaɗin shaidan sai ya manta wancan da Allah ya yi mai haka muke yan adam wani nau'in daɗi haramun za ta gito Allah ya yi alƙawari idan ka kauce mata zai baka daɗi na dindindin amma sai ka rudu da wani abu da shaitan ya yi maka alƙawari wanda shi ne Allah ya maka alƙawari idan idan ka bi shi baka wannan hali ne da muka gado daga annabi Adam amma ba hali ne na kwarai ba don shi Allah ya kawo shi cikin Qur'ani ya soke shi ya nuna ba daidai ba ne domin mu ɗauki izna yace in gwada maka bishiyar dawwama wadda in ka ci ta zaka dawwama da mulki wanda ba zai kare ba duk wanda ya tafi neman mulkin da ba zai kare ba to halaka yake karewa da shi a tarihi ya nuna duk wanda ya nemi dawwama akan mulki to karshen neman dawwama a wannan mulkin shi zai kawo mai fitina da masifa a rayuwa ga annabi adamu ya je neman wannan mulkin ne da zai dawwama shi Allah bai ce mai nashi dawwama zai ba amma ta kakka yadda a fidda kai daga ciki wanda yake alamu yana nuna cewa kenan shi ma dawwama zai yi yabbi bi wannan haka fir'auna ya yi shi ma fir'auna ya bi rudin bakin cewa ɗaya daga cikin banu isra'ila za a haifa wanda zai karbe mai mulki zaka sai ya dinga kashe banu isra'ila domin ya samu mulkin da zai dawama sai Allah ya sa ta hannun bani isra'ila nan mulkin nashi ya dawwama ya mulkin nashi ya salwanta zaka kowane ɗaya daga cikin mu kamata ya ya bi duniya idan kana son abin da ke dawama shine Allah ɗaya ke da abin da ke dawama shine aljanna idan muka bi shi muka bi dokokin shi Allah zai ba mu aljanna sai kasance kasance mun dawoma ciki Allah ce fa akala minha sai annabi Adamu da Hawwa'u sai suka ci daga wannan bishiyar da shi shedan ya nuna musu fa badat lahumu sawatuhuma sai munin su al'aurar su ta bayyana gare su fabadat lahuma sawatuhuma mala yace wasummiya kullum wasummiya kullum minhuma sawa ana kiran baya da gaba inda fitsari ke fitowa da inda kashi ke fitowa nan ana kira ne sau'a mugu abu li'annan kishafahu yasu sahibahu domin an kuranye shi sai mutun yayi muni duk mutumin da ya fito tsayara tufafi zina ne don shi Allah ya ce khudu zinatakum inda kulli masjid in za ku je masallaci ko ki kawa ku sa tufafi tufafi suke kawata mutun idan mutun ya kuranye tufafi sai yayi muni da mutum zai fito tsirara a ganai sai ya yi muni don shi annabi sai sai yalla an ci wasu mata yace musu kasiyatun ariyatun sun sa tufafi amma tsirara suke wata suna jan hankalin mutane da tufafin da suka sa suka matse musu jiki inda sun fito tsirara da za a ga abin da za a gani daga cikin su bai jan hankalin mutane mafi yawa mata da ke fitowa su sa tufafi su mace jikin su sai kasance ga kasiyatun sun sa tufafin sai suke amma ariyatun amma amma suna suna suna tsiraici tsiraicin su ya bayyana suna tsiraici tsiraicin su ya bayyana inda sun cire tufafin da muni za su yi tufafin da suka sa suka taimaka musu ya kasance suna jin hankalin mutane don shi auren mutum ake ce mata ake ce mata sau'a domin mutum yana muni idan yana da ita idan bai sa tufafi ya rufe ta ba Allah ya ce wa ya yaksifani alaihi mamin warkar warkil janna wannan shine lokaci na farko da suka fara ganin al'aurarsu domin a aljanna ba a fitsari ba a kashi don haka ba su bukata su ga al'aurarsu ba su san haka abin yake da muni ba suna gani wa tafiqa yakhsifani alaihi ma min janna sai suka dinga laka suka dinga laka sansani ganye na aljanna wacce suka dinga ɗebowa daga itace domin su rufe gaban su wa sa adamu rabbahu annabi adamu ya sa'a ma ubangiji ne fagawa mana mala yace ai balla an matlubihi sai ya bace daga abin da yake bukata wa huwa al-khulud fil janna shine yana bukata ya dawoma cikin aljanna wa tasarrufu bima fiha da kuma ya dinga tasarrufi da abin da a ciki watan gawa din nan bacewa ne amma abin da yafi a fasara shi shine annabi annabi adam ya bace ga abin da yake so shi abin da yake so ya dawoma aljanna to sai kasance bai samu dawoma aljanna ba akan ya saba ma akan ya saba ma Allah tabaraka wa ta'ala sai Allah ya ce thumma ijtabahu sannan Allah ya zabe shi wannan ke nuna cewa abincin da annabi Adamu ya kafin a bashi annabci ne dama kafin a sa shi aljanna ba a sa shi aljanna matsayin annabi ba sai da yayi wannan ya gama da ya tuba sun majtabahu sannan Allah ya zabe shi ya bashi annabci sun mashtabahu rabbuhu sannan ubangijin shi Allah bai ce sun mashtabahu Allah ba sannan Allah ya zabe shi tace sun mashtabahu rabbuhu sannan ubangijin shi domin ya nuna mai renon shi mai kula da shi domin yana maka Allah bai fita wato annabi Adamu akan wannan sabon ba Allah bai dawo mai yana fushi da annabi Adamu akan wannan sabon ba sai ya ce rabbuhu ubangijin annabi Adamu ya zabe shi fataba alaihi sai ya karbi tuban shi wahada kuma ya shiryar da annabi Adamu kaga yanzu babu magana suka don shi malamai suka ce ba a ce ma annabi Adamu mu'asil ba a ce mai gawin ba ce mai asin annabi adamu mai sako ne duk da Allah ya ce wa asa adamu annabi adamu yayi sako don in ba wannan sakon ba baka san wani sako da annabi adamu yayi ba mutum da yayi abu so daya mai dinkin tela mutum ne da tufafi ne suka kece sai ya sa tela ya dinke tufafi ne suka kece ba a ce mai tela saboda ba mai dinkin tela bane mai dinkin tela shine wanda kai yau yayi gobe yayi jibi wannan sana'a ce ne shi kuma annabi adamu so daya Allah ya ce maka yayi sakon Allah don haka ya ce wa asa ba a ce mai asin wa Allah ya ce fagawa kuma ya ɓace abin da yake bukata ka ba a ce mai ɓatacce domin me domin Allah ya zaɓe shi bancin wannan bai ɓace wani abu ba in ba wannan ba wannan abun shi kada ya ɓace annabi adamu yana da darajoji da girma wanda wasu wani shi ba shi da shi Allah ya halitta da hannun shi kuma ya sa shi aljanna duk cikin ƴan adam annabi adamu ɗaya Allah ya halitta da hannun shi saura kuma Allah ya halicce su ne ta hanyar tsatso mutum ya kasance mahaifi da mahaifiya sun suka haife shi haka ya fito Allah ta hakan ya kaddar haihuwar shi amma annabi adamu Adamu ya halitta ya halitta shi amma annabi Adamu Allah ya halicce shi da hannuwan shi kamar yadda hadisi kamar yadda hadisi ya inganta sai Allah ya musu wani hukunci qala habita qala habita minha jami'a ba'dukum lil qala habita sai Allah ya ku biyu ku sauko dawa dawa ne guda biyu mala yace adamu wa Hauwa. adamu da Hauwa bayan sun ci wannan bishiyar sai Allah ya ce to ku sauko daga aljanna ibita minha ku sauko daga gare ta jami'an duku duka ya zo cikin suratul baqara Allah cewa ya kullu bitu minha jami'an sai muka ce ku sauka ku duka ibitu da yawa malamai suna cewa kenan da annabi adamu da hawwa'u da shaytan gaba daya ka ce ku sauko ba'dukum li ba'din aduwwun sashen ku ga sashe makiya ne dan adam makiyin shedan ne shedan makiyin dan adam ne inna shaytana kana lakum aduwan fattakhizuhu aduwa haka Allah ce shaiɗan makiyin ku ne Shaiɗan yana kiyayya da dan adam mu ma yan adam muna kiyayya da shaiɗan. kullum ce yana karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim yana la'anta shaiɗan, saboda kiyayya da tsakanin mu da shaiɗan. sai Allah ce ku sauko gaba dai don ka kiyayya Allah da ya ce ba'dukum li ba'din adun sashen ku ga sashe makiyin ƙiyayya ne kiyayya ta farko tsakanin ɗan adam da shaytan tsakanin mu da aljannu ko da yaushe kiyayya akwai sai kaga aljannu sun shiga cikin ɗan adam aljannu sun shiga cikin wata bayawa Allah ayi tayi su hana ma aure su hana ma zama lafiya su hana ma haihuwa su hana ma waccan nishadi su hana ma waccan jin daɗin mijinta sai kasance akwai ƙiyayya tsakani su kuma ɗan adam a dinga karanta musu Qur'ani ana kone su ana ba su wahala Ƙiyayya a tsakanin yan adam da aljannu haka nan ba ah, abukum li ba'dun adun kiyayya a tsakanin ƴan adam su ma wasu wasu sai kasance duk yakunan da kaga ana yi ba taba gani ana yaki tsakanin aljannu da aljannu ba tun duniyar nan tusa da aka fara yaki ko tsakanin mutane da aljannu ba da kaji an yi yaki tsakanin mutane da mutane ne yaki daban-daban daban-daban mutane su dinga yakin kansu ko wannan zamanin da ake gani an cika ba duniya ta yi kaza babu lokacin da aka yi yakuna irin wannan yaki mutane kasa kaza su je Afghanistan su kai hari su kashe mutane a dawo Iraki akai a kashe mutane Palestino da Isra'ila watan ba abukum ba'dukum li ba'din atul ku kanku yan adam sashin ku ga sashe makiya ne bancin kiyayya ku da aljannu kiyayya ku da sashin shedan sashin ku da sashe shi a makiyi ne to idan kun sauko duk kuruka dukkanin ku makiyan juna ne zama ba zai yiwu ba idan da wannan da wannan ana adawa zama ba zai yiwu ba dole sai an samu wanda zai hukunci tsakanin ku dole sai an samu wanda za a cewa to in wannan kai faɗa da wannan in wannan ka samu tashi hankali da wannan to ga inda za ku je a yi muku a muku shari'a sai Allah ce fa in ma ya ci yannakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gare ni yanzu ga abin da zai hukunci tsakanin mutane hukunci tsakanin mutane da aljannu duk lokacin da ake da wata rigima to alqur'ani abin da zo shari'a daga ubangiji fa in ma ya ci yannakum minni hudan idan shari'a ta zo daga gare ni idan shari'a ta zo muku manzannin da za aiko littafan da zan aiko idan suka zo ba a hudaya duk wanda ya bi shari'ata ya bi wannan ƙur'anin fala yadhillu ba za ya ɓata ba malam yace fala yadhillu duniya a nan duniya ba zai ɓata ba wala ya yashqa ba zai tabe ba fil akhirati a lahira duk wanda ya bi shirya Qur'ani a duniya ba zai bace ba sannan wanda ya bi Qur'ani a lahira kuma ba zai tabe ba don haka duk wanda ya bi shirya ta Qur'ani ko ta littafin da aka sauka suwa daga sama kafin Qur'ani kafin a saukar da Qur'ani mutane annabi Musa idan suka bi at-Taura to za su samu nasara ba za su ba za su bace ba a duniya ba za su tabe ba a lahira mutane annabi Isa idan suka bi Injila wata mutane annabi Musa at-Taura tana amfani ne kafin a aiko annabi Isa lokacin da aka aiko annabi Isa kuma sai Injila idan mutane annabi Isa suka bi linjila ba za su bace ba a nan duniya ba za su tabe ba a lahira nan al'umma ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam idan tabbi ƙur'ani to fala ya zillu duk wanda bi ƙur'ani ba zai face ba a nan duniya wala yashqa kuma ba zai tabe ba a lahira doka Allah ya gaya muna doka ni ya rage ya rage gare mu shin zamu bi shari'a ta ƙur'ani ko kuma zamu bi wasu shari'a wayanda ba na ƙur'ani ba wanda wayannan shari'a bata ne duk wani abu da ya sa'a ma ƙur'ani bata ne ko da an kawata shi ko da an gyara shi duk yadda aka yi shi doka doka ta dan adam dan adam din nan mai addini ne ko wanda bai da addini in dai ta sa a makurani don shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya hau bari ya hasala lokacin da barira ta zo ta ce mana na Aisha mutane na bai wace ta ce mutane na sun ce ki sai ni. idan ki sai ni wala'i yana gare su ki sai ki yanta ni ka'ida ta musulunci shine duk wanda ya yanta bawa to bawan zai gade shi shi ma zai gadi bawan haka za su zama zai gadi bawan in bawan ya rasu shi ka gadon bawan in ya rasu shine maula sannan kuma 'a za a kiran bawan da sunan shi sai mutanen barira suka ce ki je inda nana Aisha ta saiki ta yanta ki amma wala'in kina gare mu mu ka gadon ki in ki rasu kuma da sunan mu zaki amfani sai annabi ya hasala ya hawo minbar ya gode ma Allah ya yabe shi yace ma balu aqwamin yashtari'una shurutan laysa fi kitabillahi fa kullu shartin laysa fi kitabillahi fa huwa batilun wa in kana annabi ce mike damun mutane suna sharɗanta sharuɗan da suka saba ma littafin Allah duk sharaɗin da ya saba ma littafin Allah ba sharadin kwarai bane lalatacce sharadi ne ya kai sharadi dari wannan ya kamata mu fahimta cewa doka duk dokar da aka yi ni Allah ya ce ya ce wa man waffa man a hudaya duk wanda ya bi shari'ata fala yadhillu ba zai bace ba a nan duniya wala yashqa ba zai tabe ba shari'a duk wanda ta saba ma littafin Allah ya kishke da matsala amma da za a yi wata shari'a wadda bata saba ma littafin Allah ba mutane suka hadu suka yi ta to wannan ba za a ce ta bata ba misali yanzu misali ya ka ce a Najeriya an yi doka duk wanda ya sha giya a ci shi taron naira dubu sai mu ce wannan doka ita ake ce bata dokar da ta zo daga Allah ba haka bane wanda ya sha giya aka kama shi ya sha giya bulala ake mai don haka wanda ya bi wannan dokar to ya bi hanyar bata to amma a ce an yi doka duk wanda ya shiga mota ya sa seat belt kaga wannan doka ba ta sa a makurani ba irin wannan doka ba a cewa doka ce wadda ba ta kwarai ba a ce an yi doka idan mutane na gudu da mota kada su wuce ɗari a gefe kaza kada su wuce da ashirin sai mu ce wannan ba doka ce ta sa ma doka Allah ba wannan ana biya an yi doka wanda a cikin randa a bawo da ya fara wucewa kafin wanda zai shigowa sai mu ce wannan doka ba ta da matsala amma an yi doka idan mutum ya kai shekara 18 in yayi zina in dai wanda aka zina ta kai shekara 18 ta yadda babu matsala sai mu ce wannan dokar tana da matsala ita kanta wanda zai bi zai fata a ce an yi doka ga ya wanda yayi sata ga wani hukunci da za a yi mai sabanin wanda Allah ya ambata sai mu ce wannan doka batatta ce watan doka ba za ta zama batatta ba sai ta saba ma doka Allah amma an yi doka wadda ba ta saba ma doka Allah ba babu ta ne cikin Qur'ani babu ta ne cikin hadisi to al'asul ga wannan doka shine halas ne an yi ta ne domin maslahar mutane su bi abin da suka bi babu matsala amma shi doka Allah duk wanda ya bi ta to ba zai bace ba kuma ba zai samu tabewa na ranar lahira ba to wanda bai bi ta bafa, fa sai Allah ce wa man a'raba an zikri duk wanda ya kauda kai daga ambatona ya kauda kai zikiri shine doka Allah shine Qur'ani kun ga can cewa la fa manittaba hudaya duk wanda ya bi ta, waccan shari'a ta Allah ita ce zikiri kuma shine ambaton Allah faman arada an zikiri duk wanda ya kauce ma ambatona ya kauce ma Qur'ani fa inna lahu ma'ishatan banka zai hadu da rayuwa ta kunci a ina zai haduwa da rayuwa ta kunci ibn qayyim ya ce a wajaje guda uku a duniya da barzahu da kiyama a duniya duk wanda bai bi dokar Allah ba duk wanda bai bi ambaton Allah ba duk wanda ya kauce ma Qur'ani zai samu kai ne cikin kunci da damuwa to amma ai muna ganin wasu mutane wanda sun bar dokar ta Allah ko muna ganin cikin yalwa muna ganin su cikin kuɗi sai bil Qayyim ya ce suna cikin magagi ne watan daɗin duniya ya zama musu kamar mutum ya sha giya sai ya shiga cikin sakara ya shiga cikin magagi ya shiga cikin maye in maye ya kama ka baka jin komai don shi an je asibiti aka wa mutum allura ko aka bashi wasu kwayoyi ya sha ko an yanka jikin shi bai jin zafi yankan yana da zafi amma yana cikin maye da magagi baya ji shi ma kafiri wanda ya bar Qur'ani kafiri wanda ya bar shari'a ta Allah musulmi wanda ya bar Allah ya bar ambaton Allah ya kauce maka yana nan cikin kunci wasu su suna jin wannan kuncin wani kuma baya jin wannan kuncin yaushe zai jin wannan kuncin lokacin da magagi ya sake shi yaushe magagi zai sake shi na rayuwar duniya lokacin da ya rasu doka ana sa shi cikin kabari sai ya shiga cikin damuwa da da ya sani da wayo Allah saboda wannan magagin ya tafi daga nan kuma ya fara ranar alkiyama wa nahshuruhu yawm alqiyamati ya'ama ranar alkiyama zamu zata ta da shi a matsayin makahu nan duniya ya shiga cikin kunci don haka ba kauce ma Allah ke sa a samu ba wani sai ga sai an kauce ma Allah ake samu mutun nawa suka kauce ma Allah ba su samu ba in kana ganin cewa ai ga wani ne ya kauce ma Allah yayi kuɗi mutun nawa ne ya kauce ma Allah kuma yana cikin tsiya yana cikin tashin hankali mutun nawa ne ya bi Allah Allah ya bashi dukiya abinda ake nuhi da jin daɗin rayuwar duniya shine kasance baka da damuwa baka da bakin ciki wannan baya tabbata ga kowa sai ga mumini domin mumini shi ko da yashi yana jin cewa duk abinda ya samu na kwarai daga Allah ne wanda ya samu wanda ba na kwarai ba shi ma daga Allah ne annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ajaban li amril mu'min al'amarin mu'mini abin mamaki ne inna kull amrahu kullahu lahu khair shi duk abin da ya samu mumini abin alkhairi ne in asabahu sarra a shakara idan abin jin dadi ya samu mumini sai ya gode ma Allah mumini idan wani abin jin dadi ya same shi ba a samu shi wajen sakon Allah yayi aure ya dade yana son yi aure sai a same shi ya kira masu kidi ya kira maza da mata an hadu ana cakuda ana shaye shaye abin da ba za ce ba annabi ya ce mumini bai haka mumini yin abin kwarai ya same shi abin da yake so gode ma Allah yake yi sai zan cikin yalwa da ni'ima da gode ma Allah wa in asabahu fa zalika khairul lahu annabi yace wannan shi yafi mai alkhairi wa in asabahu dara'u idan mugun abu ya same shi sabara sai yayi hakuri fa zalika khairul lahu yin hakuri shi yafi mai alkhairi wa laysa zalika illa lil mu'min wannan ba ga kowa yake ba sai ga mu'mini mu'mini shi da haka haka shi mu'mini kullun cikin rayuwa mai dadi yake shine rayuwar da yake jin dadi baya cikin kuncin rayuwa in na kwarai ya same shi ya zan daga Allah ne ya gode mai in mugu ya same shi mummuna abu ya same shi ya san daga Allah ne ya yi tuba ga Allah ya yi istighfari ya yi hakuri sai ya kasance wannan ya kasance kafara gare shi na zunubai ne wannan ya kasance jin daɗin rayuwar duniya an samu mutum ɗaya a lokacin kafirci don shi in musiba ta samu kafiri yadda yake yake shiga cikin damuwa da wahala yake kuka ba kamar da mumini ka yi ba domin mumini ya sai da Allah mumini ya san Allah ya kaddara duk abin da ya same zai zai kasance koda na bace rai ne sai san Allah ya kaddara ka da wata hikima ce da wani nufi ne haka ne suke ko ina in musiba ta same ka ka kira mutumin Allah ka gaya mai abin da zai ce ka yi hakuri ba dole sai malami ba fa abin da zai ce ma ka yi hakuri ka hakuri haka Allah ya kaddara haka Allah ya nuno babu yadda za a yi sati biyu da suka wuce an gayyace ni in yi wata muhadara a Abuja sai daidai da an gayyace ni kuma buɗe wani masallacin Juma'a a Ghana sai ni ba masu muhadara haƙoyi tun da Asaba ne ce kuma shi ta Lahadi in ni dawo daga Ghana buɗe masallaci zan dawo Asaba da daddare sai in zo a Lahadi Abuja sai in muku muhadara suka ce sun yadda ni sai tiket ɗin jirgi jirgi ya ce min zai taso daga akara daga Ghana zuwa Lagos karfe biyu sai kawai na aza karfe biyu na rana ne a ashe karfe biyu na safe ne ran a ran asaba karfe biyu na safe sai kawai ni shagala ina nan ina ina jiran sai karfe biyu tun karfe goma na dare na gama abin da nake amma na aza jirgi na wai sai gobe karfe biyu na rana zai tashi ashe an jima ne karfe biyu na safe ni kwanci na ina ta jiran lokaci ya jirgi ya tashi ana sallah asuba ana gamawa ko da diba email an turo min cewa jirgin ka fa karfe biyu ne na safe don haka yanzu ka rasa jirgi kaga kan masiba da bala sai na koma sayan wani ticket kuɗin da zan biya a jaga ticket daidai kuɗin da ni sayi na ticket ni kira masu muhadara Abuja kowa ni kira ni gaya mai sai ce min haka Allah ya nufa Allah bai nufa za ka zo sai ni ji dadi wannan shi aka ce mace matasliya ko da shin kana tare da mu'mine wani abu ya same ka yanzu gani babu abin da nake na rasa jinki babu abin da nake zamanin nake lafiya launa na rasa jirgi amma kun kowa nake sai ce haka Allah ya nufa da mutum ya ce maka Allah ya haka Allah ya nufa bai da zaka yi sai ka ji dadi a shekara ta 1400 yanzu shekara 40 da suka wuce kenan chip a irin haka ta saba faruwa mutum biyu suka zo suna jiran jirgi ya tashi mutane suna jiran jirgi ɗaya ko da ya zo airport sai ya ban mota tai sai ya manci cikin cikin mota tai sai ya rufe kuma kuma mabudi na ciki yayi ya bude mota mota ta ki buduwa ko da aka samu da ke aka balle mota ya dauko tiketi ne ya kawo shi kuma wannan yana zaune ana ta kira jirgi da zai je gari kaza jirgi da zai je gari kaza wanda za su shiga su je su fara boarding ko bacci ya dauke shi har sai da aka gama jirgi ya cika wannan yana kawo wannan ya tashi bacci suka yi suka yi suka yi a bude musu jirgi aka ke bude musu jirgi aka ci ya riga suka fara faɗa da masifa jirgi yana tashi ya kone duk wanda a ciki sai da ya mutu kaga shi mumini haka yake sai su fara gode ma Allah Allah zai ya kaddara wani abu ya samu gare ka sai wani abu ya kasance alheri ne gare ka akwai wata yarinya da ake bada labari asiri siriya ce wannan an yi shi wajen 1960 wani abu suka zo suka zo suka zo America sai tana da tana da hijabi da niqabi 1960 wani abu yanzu matan nan an ce tana da rai amma ta ta hayayyafa ta tsuwa yarinya iyayen sun rasu a ɗaya daga cikin airport na na Syria na na America aka ce lalle sai ta cire niqabin ta sai an bincika ta ce ba za ta cire ba iyayenta yare shekara ta 13 lokaci iyayenta suka ce ki cire mana suka yi suka yi aka yi aka ce wallahi ba za ta cire ba aka yan sanda suka zo jami'an airport suka zo aka shiga da ita wani daki aka tsaya aka yi ta bincikenta aka yi ta yi aka yi ta ce wallahi ba za ta cire ba America ne ba za a yi mata da karfi ba sai daga baya sai aka zo bayan an yi awa hudu ana bincike suka ce ta tafi kawai ba sai ta cire ba an yadda ko da suka wuce inda immigration suke suka zo wajen za su shiga jirgi jirgin ya riga ya tashi uwayenta suka hasala mahaifiyarta dama babanta bai nan babanta yana can yana mani Atlanta ne za su sauka daga Chicago zuwa Atlanta babanta yana can Atlanta yana jira ya yi jira ya yi jira bai gansu ba jirgin da za su shiga ya tashi ya tafi iyayenta suka hasala suka hasala suka hasala da ita suka daina yi mata magana da mahaifiyarta da 'yan uwanta sai suka samu jirgi na gaba wanda zai tashi bayan wancan jirgin da awa hudu suka shiga jirgin suna cikin jirgin a hanya ana tafiya sai pilot din jirgin ya yi sanarwa jirgin da ya taso ɗazu ya kama da wuta kowa ya mutu sai ta jibi da ta ce musu hijabi na ya tsarsar da ku ku da ke jin take akan hijabi na ya tsarsar da ku wanda ya bada wannan labarin yace lokacin da ya buga wani labarin a intanet mutum miliyan goma sha ɗaya suka karanta cikin su mutum hudu suka musulunta domin jin daɗin labari wani abu zai zo ga mumini sai ya tsammani wannan mugun abu ne amma ashe abin kwarai ne zaka in mumini ya fahimci haka sai duk rayuwa ce ta kasance rayuwar kirki ce duk rayuwa ce ta kasance rayuwar jin daɗi ne duk abin da Allah ya kaddara ma in dai ka bi shari'a Allah to fala yadhillu wala yashqa amma wa man a'rada an zikiri shi wanda ya kauce ma wata ambato na fa inna lahu ma'ishatan banka akwai ayoyi cikin Qur'ani da suke nuna haka kama a cikin bakara Allah na cewa buibat alaihim dhillatu wal maskana buibat alaihim dhillatu aina ma tuqifu buibat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah buibat alaihim dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah dhillatu wal maskanatu wa ba'u bi ghadabin min Allah ذلك بأن ذلك wata abin da ke sun tabbatar muku abin da wa'annan ayoyin biyu suka faɗi cewa mumini shi yana cikin ba zai bace ba a duniya ba zai taɓe ba a lahira shi kuma wanda ya ba ayoyin Allah to zai samu rayuwa mai kunci Allah yana magana ya gudawa cikin suratul baqara sai ce wa dhuibat alaihimuz zillatu wal maskana Allah ya tabbatar musu Allah ya buga musu Allah ya rubuta musu kaskasci da da talauci talauci ba talaucin babu ba talaucin babu wadatar zuci haka suke wa baqu bi ghadabin min Allah sun dawo da hushi daga Allah bi annahum kanu yakfuruna bi ayatil lahi domin suna kafirce ma ayoyin Allah duk inda Allah ya faɗi kafirai sai suna cikin wahala a rayuwar duniya haka Allah ya ce a cikin suratul maida yace walau annahum aqamut tawrata

malai Allah tabaraka taala ce walau annahum aqamut tawrata wal injila da yahudawa da nasara sun tsaya da attawa da injila wata ana gana mai mu masu qur'ani da su sun kiltafan su la akalu min fawqihim da Allah zai waje abincin su su ci sa sama wa min tahti arjulihim da sun ci ta kasan kafafun su watan cikin abin da ke kawo arziki shine koma ma Allah in ka koma ma Allah ba dole sai kai kuɗi ba in ka koma ma Allah yanzu kana biyayya ga Allah kana bin doka Allah to ba dole sai kai kuɗi ba amma ba za ka shiga cikin wahalar rayuwar duniya ba mi za ka samu ko da yaushe Allah Allah zai baka ko kaɗan ya baka sai ya baka mai albarka sai ya zan kana da wadatar zuci haka Allah ce cikin suratul arafi yake walau anna ahlal qura amanu wattaqu walau anna السماء والأرض من السماء والأرض حسبك الله يقول ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا دا متانين القرية سني إيماني سنجي سوران الله lafata'na alaihim barakatin minas sama'i wal ardi da zamu bude albarka daga ƙasa da sama Allah ce cikin suratul nur wa qul tastaghfiru rabbakum wa qul tastaghfiru rabbakum ce mutane ne fa kultu astaghfiru rabbakum innahu kana gafara na ce ku yi istighfari ubangijin ku mai kafa gafara ne in kuka yi mi za ku samu yusilis samaa alaikum midrara Allah zai aiku sama ta dinga tuda a dinga ruwan sama kuna samun arziki wa yumditkum bi amwalin Allah ya taimake ku da dukiya wa banina Allah ya taimake ku da yaya wa yaj'alakum jannatin wa yaj'alakum anhara Allah ya sanya muku gonaki ya sanya muku koramu watan ayoyin Qur'ani a cikin suratul jin Allah ya cewa wa Allah wastaqamu ala tariqati استقاموا على الطريقة Qur'ani da hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam suna nuna duk wanda ya bi Allah ba zai tabe ba a nan duniya ba zai yi rayuwar wahala ba zai yi kai talauci zai yi ba za ka yi kuɗi ba ka yi kowa kuɗi ba amma ba za ka shiga cikin wahala ba mutane masu imani wayanda suka mai da lamarin su ga Allah wayanda suka istighfari wayanda suka yadda Allah ke bai Allah ke hanawa to ba za ka same shi cikin damuwa da bakin ciki ba ko mutuwa aka yi musu sun san Allah ya karba sai su ba za su shiga cikin damuwa ba an samu mutum daya a lokacin kafinta musulunta a lokacin jahiliya dan uwanta aka je yaki yan rasu hansa ake ce mata ka dinga dan uwa dan uwa bai kai mutum bai son dan uwa ne da yake son dan shi kowa ya fi son dane na ciki amma hansa lokacin jahiliya aka je ya kuna wanda ake na jahiliya aka kashe mata dan uwa ta dinga hargowa tana kuwa tana hodin mutuwa za ta yi walaula kasratul bakina hauli ala amwatihim laqataltu nafsi inda ba don yawan masu kuka gefe na ba akan mamatan su su ma nasu sun mutu naga wasu na kuka da na kashe kaina watan bakin cikin ya kai min tsananin da abinda ɗaya zai hana ni in kashe kaina akan ɗan uwana ya rasu shine saboda naga kowa na kuka ba ni yake cikin bala'in ba tan musulunta aka je yakin Uhudu aka kashe ƴaƴanta na cikin ta guda uku aka zo aka gaya mata tace ina annabi sallallahu alaihi wasallam aka ce yana da rai tace kullu musibatin ba'daka ya rasulullahi fa huwa jalal tace duk musibar duniya inda kai kana raya, ai wannan dan karami ne ƴaƴa ne Allah ya karba ya tafi da su mace ɗaya ce ba, amma lokacin kafin ta karbi musulunci ga halinta an kashe dan uwanta tana kuka tana hargowa don lokacin ba ta da abin da ke gaya mata za ki samu lada babu abin da ke gaya mata haka Allah ya kaddaro babu abin da ke gaya mata cewa eh, Allah zai mamaye miki amma ta shigo musulunci ƴaƴanta na cikin ta guda uku duk bata damu ba irin damuwar da ta yi wancan ta damu da in annabi sai yana da rai in annabi sai yana lafiya lau to komai lafiya lau haka haka muke duk wanda ke da imani bai shiga kunci Allah ya ce wa muna arada an zikri fa inna lahu ma'ishatan banka duk wanda ya kauce ma ambatona na ya kauce ma Qur'ani kakkai dai nan ba ka karanta Qur'ani yanzan kullun cikin ramadana ko wajen ramadana kana karanta qur'ani to yanzu baka kauce mu ambaton Allah ba amma qur'ani ya kasance da kai da shi gaba ɗaya baku da alaka baka daukowa kana karantawa in shafi ɗaya kake karantawa kullun kakka yadda rana ta wuce baka karanta qur'ani ba kakka yadda rana ta wuce baka yi zikirin Allah ba baka yi ma annabi sallallahu alaihi wasallam salati ba in yi haka ya kasance baka karanta to kana da rayuwa ta kunci wa nahshuru yawmal qiyamati ya'ama kuma ranar alkiyama za a tadda mutum mai irin haka a ta sai makahu qala rabbi lima hashartani ama sai ce ya Allah don me zaka tada ni makaho wa qad kuntu basira alhali na kasance mai gani a rayuwar duniya ina gani ba makaho nake ba qala sai Allah ya ce mai kadhalika tatka ayatuna haka na a rayuwar duniya ayoyin mu suka zo maka fa nasitaha sai ka ba ayoyin kana ji ana karatu baka son karatu baka son inda ake karatu kana ji ana karanta Qur'ani baka so baka zuwa wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan yau kai ma aka barinka a kyale ka Allah baya mancewa ba wai mance ka zai ba farin ka zai kamar yadda a duniya ba mancewa kai ba mantuwa ce ta irin mai tunawa ba ka tuna ka mance kana gani ake zuwa karatu yau mutane suna gani ake karanta Qur'ani suna gani ake zuwa makaranta suke kauda ido suna gani ake musulunci wanda ba musulmi suke kauda ido haka wa kadhalika al-yawma tunsa haka nan a yau ranar alkiyama Allah ce haka za a bari ka cikin azaba wa kadhalika najzi man asrafa wa kadhalika asrafa yace wakazalika kadhalika najzi man asrafa wakazalika, malam mala yace wa mithlu jazaina man arada anil huda kamar da muka saka ma wanda ya kauce ma ambaton Allah ya kauce ma shari'a Allah najzi man asrafa haka muka saka ma duk wanda ya wuce iyaka ai jawazal hadda fil ibadati wa ashraka billahi min hadhihi al umma wanda ya wuce iyaka cikin wannan al'umma yayi shirka shine man asrafa ya wuce iyaka wajen sabon Allah wanda ya wuce iyaka wajen sabon Allah bai tuba ba wuce ya kawo wajen sabon Allah shine mutum ya shine mutum ya bauta ma wani Allah kamar da malam yace haka muka saka mai wa kadalika nazi man asrafa fa lam yu'min bi ayati rabbih wanda bai imani da ayoyin ubangiji ne ba wala azabul akhirati kusan wancan kuncin da aka fadi fa na duniya ne amma azabul lahira ashaddu ita ta wa ita ta tsanani wa abqa kuma ita ta ta fi wama. sai Allah ya ce afalam yahdi lahum kama halakna qablahum min alquruni shin basu ga shin basu shiriya ba suka ga wa'anda muka halaka kafin su na karnukan da suka wuce jamshuna fi masakinihim man ya ce ai fi safarihim ila shami wa gairiha shin basu she sham ba suna rihlata shita'i wa saifi suna zuwa suna kasuwanci lokacin sanyi da lokacin bazara a sham suka ga wa'anda muka halaka na al'ummomin da suka wuce kafin su yamshuna fi masakinihim yau ga sunan suna yawo suna kai suna kawo a gurabun su. wata Allah ya halakar da mutanen annabi Nuhu mutanen annabi Lutu Allah ya halakar da Fir'auna da mutanen shi duk waɗannan mutane inda aka halakar da su ga mutane ne suna kai suna kawowa shin wannan kai da kawowa cikin cikin gidajen waɗannan mutanen cikin unguwannin su cikin garin su bai zai zama wa'azi ba ka inna zalika li ulin nuha lalle cikin wannan akwai aya ga amma ga mutane masu hankali don shi musulunci ya ba hankali matukar muhimmanci ya hana shaye-shaye domin kada hankalinka ya tafi gaba daya in hankalinka ya tafi ba za ka hankalta baka wa'aztu ana wa'aztuwa da ayoyin Qur'ani kuma ga wasu aya ba ta Qur'ani ba inna fi zalika laayat akwai ayoyi ga waɗanda aka halaka akwai ayoyi ga waɗanda suka wuce idan mutum mukami gare na gwamnati yaga wani ya hau wannan mukamin za a ce kai ne gwamna na 30 kai ne shugaban kasa na 20 kai ne famana sai a ce kai ne famana sakatare. har abada za ka da permanent na dindindin ko da ka shiga office sai ka ga wannan daga shekara kaza zuwa shekara kaza shi ma bai permanent na dindindin ne amma ya tafi ga wani nan daga nan shi ma aka permanent daga nan zuwa nan shekara kaza shi ma ya tafi wani ma permanent sai gane wannan permanent din ba ta kwarai bace babu permanent da aka cewa kuma wannan ya tafi permanent ita ce aljanna don haka ana asuwa da waɗanda suka wuce ne sai Allah tabaraka wa ta'ala mai hankali kenan shi ka asuwa da waɗanda suka wuce duk inda kake in university ce kake wasu university suna kabari in in in kuɗi ne gare ka inda kuɗin ba su fita ga wani ya talauce da wani ba zai yi kuɗi ba wani suna suka yi kuɗin aka yi faɗin su tun kana ɗan dako suka dawo hannunka in sarauta ce ma haka in malanta ce wasu yi malanta kafin kai wannan sai ya rage maka girman kai sai ka dawo ka bi Allah sai ka zan dawwama tana ga Allah sai kai kankantar da kanka in ka san abin nan naka yadda yake yanzu haka zai zo ya tafi ka bai da na wasu ka wuce sai Allah ya ce walaula kalimatun sabaqat min rabbika in ba don wata kalima da ta wuce daga ubangijinka ba wannan kalimar ita ce Allah ya yi alkawari wannan kuma ba zai halakar da ita ba an halaka mutane annabi lulu an halaka mutane annabi nuhu da ruwa an halaka mutane annabi lulu da da duwatsu an halaka mutane annabi wa wane an ah, halaka mutane annabi wane amma wannan al'umma Allah yawa annabi alƙawalin ba zai halaka ta ba halakawa ta gaba daya yadda mutanen annabi nuhu gaba daya aka halaka su yadda mutanen annabi lutu gaba daya aka halaka su Allah ya muna alƙawalin ba zai halaka mu ba wannan shi gace cewa kalimatu walaula kalimatu sabakat min rabbika ba don wata kalima da ta rigaya daga ubangijinka ba wa ajalun musamma da wani lokaci abin ambato ranar alkiyama da Allah ya alƙawalin mu za a yi muna namu hisabi ne ranar alkiyama lakana lizaman da azabar ta tabbata gare mu ma wata wannan al'ummar su Abu Jahali mutanen farko da suka karyata annabi suka wahal da shi sun yi abin da ya cincinta ko dai a kife su ko a yi musu ruwa irin da ruwan tufana ko a kife su a yi musu ruwan duwatsu irin da aka wa mutanen annabi Ludu ko a yi musu ko a yi musu amma ajalin musamma akwai wani ajali da aka aje wanda in ya zo za a yi musu an ga alƙalla ya alƙawali hakan ba za ta auku ga al'umma ta bai ta auku ga al'ummomin sauran mutane to kai annabi ya za ka yi sauran annabi annabawa kai annabi ya zaka yi sai Allah ce fasbir ala ma yaquluna fasbir ala yaquluna ce mai kai annabi fasbir alama ya na kai hakuri ga abubuwan da suke faɗi mala ya ce min kalimacin kufur da kalmomi na kafirci da izgiri da suke cewa zo da azaba in gaskiya ne hatta ya ce al'amru bil ne har sai Allah ya yi umarni da ayyaki wata lokacin aka sauka da wani ayin ko yaki ba mu a ayi ba duk wahalar da suka ba ku yi hakuri kun ga sai Allah ya ce bai kai hakuri ko sai ya ce wasabbih kuma kai sallah ka tsarkake Allah wasabbih bi amri rabbika ka tsarkake Allah kana mai gode mai shine kai sallah kenan ai qabla tulu'i shamsi kafin rana ta fito salatu subhi sallah asuba kenan wa qabla gurubiha da kuma kafin rana ta fadi shine sallar la'asar kenan wa min ana illaili ai sa'atin layli a cikin awoyin dare ita ce sallar isha'i kenan fasabbih shi ma ka gode kai ma Allah tasbihi kai sallar isha'i wa atrafan nahari da gefen yini guda biyu sallar azhar kenan da sallar magariba kun ga salloli guda biyar sun fito gaba ɗaya sun fito cikin wannan ayat lokacin da Allah ya ce fasabbih bihamdi rabbika shine kai sallah kai kai tasbihi kana mai gode ma Allah cikin sallar ta subhana rabbiyal a'la a'la subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi subhana rabbiya shine fasabbih bihamdi rabbika cikin aya cikin sallah kake gode ma ubangijinka Allah ce kai tasbihi kana mai gode ma ubangijinka kai sallah qabla tulu'i shams kafin rana ta fito ka tabbata kai sallah asuba wa qabla ghurubiha kafin rana ta fadi ka tabbata kai sallar la'asar wayannan sune salloli guda biyu wayanda suka fi kowadanne muhimmanci annabi ya ce man sallal bagdani da khalal janna wanda ya sallar wayannan sallolin guda biyu da ake lokacin sanyi sallar asuba da sallar la'asar to zai shiga aljanna aljanna duk wanda ya dawwama yana sallar asuba da sallar la'asar to zai shiga aljanna sallar asuba mutane na tsananin bacci sallar la'asar mutane na kasuwanci lokaci ake hada hada kasuwanci mutum ya yi hakuri ya fito to zai samu zai samu aljanna kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce haka Allah yana hada sallah da hakuri ne kamar cikin suratul baqara Allah ya ce wasta'inu bis sabri was salah shi aka sani da haƙuri don haka haƙuri na mumini da shi Allah ke haɗa haƙuri da sallah nan fasbir kai haƙuri alama ya kulu daga abin da suke faɗi fasabbih hamdi rabbika qabla tulu'i shamsi ka gode kai tasbihi ga ubangijin ka kana gode mai a lokacin asuba da lokacin la'asar da lokacin isha'i da lokacin magariba da lokacin azhar duka yi haka watan ka dinga sallah sallah tana kawo haƙuri shi ira ɗaya daga cikin fa'idodin sallah Allah ce la'alla ka tarda in kana sallah zai yi ka yadda watan zai yi Allah ya yarda da kai abubuwan da kake kuke bukata na duniya da lahira sallah don shi ta Allah ce wasta'inu ku nemi taimako wajen biyan bukatar ku ga hakuri da sallah in dai kayi hakuri kuma kana sallah to da su ake samun taimako ga lamarin duniya don shi annabi sallallahu alaihi wasallam idan al'amari yayi mai tsanani sai ya ce arihna biha ya bilal ya kai bilal ka hutar da mu da sallah a tashi ai sallah kuna za mu samu hutu lokacin da sayyidina umar ya rasu aka soke shi ya kilafa khilafa ya ban mutum bakwai yace a zabi shugaba cikin su wa'annan kwamitin na mutum bakwai in abu yi musu tsanani sai su ce mu tashi sallah suna cikin mitin in abu ya musu ce mu tashi sallah to kai ma lokacin da lamari ya yi maka tsanani wajen aiki ko wajen karatu ko wajen kasuwanci ka nemi taimakon Allah da yin haƙuri da kuma yawan sallah ka tashi da daddare kai sallah lokacin da lamari yayi miki tsanani a gidan mijinki lokacin da lamari yayi ma tsanani a kasuwa a shago a office a wajen karatunka a lamuranka a mu'amalarka da iyalinka a mu'amalarka da ƴaƴanka a mu'amalarka da mahaifinka Allah ya ce wasta'inu bis sabri Allah ya ce fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min ana al-layli fasabbih wa qarafan nahari la'allaka tarba zai yi ka samu abin da kake so zai yi Allah ya yarda da kai inda kana sallah to haka mu tsare sallah ta farilla da ta tanafila tanan ake samun yadda Allah tanan ake samun abin da kake so a duniya da lahira sai ka samu Allah ya yarda da kai sai Allah ya ce wala tamuddanna aynaika ila ma matta'ana bihi azwajan minhum kada ka mika idanunka ila ma ana bihi ga abin da muka jiyar ji yadda dadi azwajan minhum ay asnafan minhum kahirai jin daɗin da suke na duniya kada ka mika idonka ba a son mumini ya kasance wani abin duniya yana sa zuciya ta ta kare kai ya kasance cewa ka ga an nuno wani gari a Amerika ya wani burge ka kace kai kai hasara zuwa duniya ba kai hasara zuwa duniya ba raka'a daya da zaka yi saboda Allah tafi duk wannan garin tafi abinda a ciki tafi abinda a duniya da abinda a ciki raka ba kai hasara ba sai Allah ce wala tamuddanna ainaika kada ka mika idanunka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zuwa ga abinda mun ka ji yadda dadi ga wasu simfi na kanyarai mun ji yadda su dadi mun ba su abin duniya kada ka yaka wannan shine ma'anar la ilaha illallah wai babu abin da ke kare zuciyata sai Allah wani ya ga wata babban mota sai ya yi wani ajiyar zuciya wani ya ga wasu manyan kuɗi wani ya ga wani basarake wani ya ga wani mai kuɗi wani ya ga abin daɗin duniya amma shi mumini cewa kai la ilaha ai abin da ila min aliha ya alahu duk abin da ke kare maka zuciya shine Allah ya ce alha alhaakumut takasur yawan tara dukiya shine ya jaye ku shine alhaakum daga ilahu ne aka samo shi daga aliha ya alahu ne dukkanin su mazarin su ɗaya ne abin da ke jaye maka zuciya shi mumini babu abin da ke jaye mai zuciya babu babu abin da ke sa daga wani abu ya duk abin da ka gani in ka kai subhanallahi wa bihamdi subhanallahi azim to abin da Allah zai aje maka cikin aljanna fi girman wannan zaka ba zai jaye maka zuciya ba ka katirta ko ka ba Allah saboda shi wala tamuddanna ka ila ma matta'ana bihi azwajan minhum zaharatal hayatal dunya mala yace ai zinataha zinataha wa bahjataha wata kawar rayuwar duniya da kalkalinta kai ya kasance shi zai ja maka wannan mun ba su ne linafti na fihi domin mu jarabce su a cikin rayuwar duniya wa rizqu rabbuka ka tuna kai arzikin ka da ya aje maka khairun shi yafi alkhairi wa abqa kuma shi yafi dawama ji wancan azaba Allah sai ce wala azabul akhirati ashaddu azaban lahira ga kahirai ita tafi tsanani wa ita tafi dawwama su kuma mu'minai wa rizqu rabbika arzikin ubangijin da ya aje musu khairun shi yafi alkhairi wa shi ma shi yafi dawwama doka ranar lahira an je lahira wurin dawwama ce ko ka dawwama cikin arzikin Allah da kuma cikin alheri ne ko kuma kafirai su dawwama cikin hushin Allah da azaba ce Allah ya muna tsari da haka ana nuna min lokaci yayi kila sai mu dakata nan sai gobe mu tashi wa amru ahlaka bis salati wasbir alaiha abinda muka faɗi daidai Allah ya ba mu ladar shi kuskure Allah ya shafe cikin zukatan mu ya shafe cikin littafan mu sai akwai tambayoyi da muke iya ansawa kafin a yi ansa tambayoyi kamar da kuka sani a wannan masallacin satin da ya wuce Allah ya karfi ladanin wannan masallacin ladan bawa wanda ba mu abin da muka sani gare shi sai alkhairi ladan bawa a masallacin nan ya fi shekara talatin yana hidimar masallacin nan tun masallacin nan na hamsu salawat har muka zo muka zama limaman masallacin juma'a kuma muna tare da shi kuma ana zaune lafiya abin da muka sani abin da ya kamata ya shi yake yi wanda bai kamata ba kuma yana gudana ta yi ya ishe shi falala da alkhairi cewa an san shi da share masallaci in fara ganin ladan bawa na farko a wannan masallaci da fara ganin tun sannan duk zangan ne a cikin masallaci nake ganne shi yake shararewa shi yake garewa mun san hadisin da Allah tabaraka wa ta'ala ya gafarta ma wata mata domin tana sharan masallaci muna roƙon Allah ya gafarta mai Allah ya sa ya huta Allah ya sanya ya kabari nai Allah ya sa duk hidimomin nan da yawa masallaci Allah ya kai mu da su cikin kabari ne kuran da yayi Allah ya gafarta mai mu ma in ta mu ta taho Allah ya sa mu cika da imani shi yayi cikawa wanda ake so shi yayi da shi aka yi sharan masallaci ranar Alhamis sannan kuma da shi aka yi aka Eh, aka yi sallar isha'i shi ya yi kiran sallar isha'i a sallallahu alaihi ya ce man kutima malahu bi sala duk wanda aka cika mai ya cika bayan ya yi sallah Allah zai gafarta mai duk wanda ya cika bayan ya yi azumi Allah zai gafarta mai duk wanda ya cika bayan ya yi sadaka Allah zai gafarta mai shi ya cika bayan ya yi sallah kuma a cikin masallaci cikin ɗaki cikin Allah Allah ya karɓi bakuncin shi ya sayyaya mai ya jibinci abin da ya bari baya ne yana da kyawu tun da ya baki iyalai an sani ladan masallaci ne ba wani abu yake da shi ba daga lokaci zuwa lokaci wanda ke taimaka mai an wa'anda ba su taimaka mai in sun tuna ya iyalai ya ban marayu su je su taimaka musu Allah ya jibince su ya haɗa kawunan su bismillah faɗa mai an sa an sa an sa an sa a kasar cewa akwai da an kurera manzo sallallahu a wasallam da ya kuce da kusin da kuwa ba da ya sallace abin kuma ce masa ya ya rika kuma wannan hadisi shi ne wanda idan mutum ya samu da bagare ba da in yanzu mutum da tare da ke lokacin da ta ce shi ta ƙarshe za ku kuma da duk lokacin da samu liman na sallah ka ɗauka raka'a da ta samu shi ce ta da kuma don haka in kai cimma liman na sallah samu riba da ta ƙarshe to kai ta farko ce gare idan ya tsari ka ana bin ka raka'a guda fatiha da sura ga gine ka zauna ne sai ya ka sallah ka yi tashi ka kawo fatiha a kirarce sai ka sallah wallahu ta'ala wannan ce assalamu alaikum Allah shi kara malamin lafiya malam yana tambayoyin da kamar haka shin malam idan mutum yana tafiya ko zai iya aje azumi kuma kamar misalin nisan mil nawa mutum zai iya aje azumi eh mutum zai aje azumi yana tafiya domin Allah ya ce man kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra duk wanda yake mara lafiya ne ko yayi tafiya to ya kidan ya wasu kwanaki daban ba na Ramadana ba ya azumta don haka abin da yafi mai tafiya ma shine ya sha ya sha ruwa ya aje imanin mil nawa kimanin abin da ake ce matafiya musulunci bai kayyade da ko mil nawa ba kan kauli mafi inganci tafiya ce kawai duk abin da ake ce matafiya wani zai iya tafiyar mil kaza tafiyar nan gare shi tafiya ce wani kuma in yayi ta ba tafiya ba ce misali yanzu mutumin da asakwato idan ya yi tafiya ta mil hamsin ya bagari ya yi tafiya za a ce ya yi tafiya kilomita mil hamsin ya kai wajen kilomita tis'in da wani abu in yi haka za a ce ya yi tafiya ina wani za a ce ya yi tafiya wannan zai yi za a ce ya yi kasaru amma mutumin da a cikin new york ko mutumin da a cikin london in ya yi wannan tafiya ta mil hamsin ya je ce fane ne saboda garin su babban gari ne hostel ne inda yake zuwa inda zai na makaranta zai yi tafiya da ta wuce hakan zai yi kaza gari garin London ya yi garin Riyadh so shidda ko a cikin garin Riyadh akwai inda ka tafiya kilomita talatin bale a irin London da za ka iya tafiya a cikin gari daya ana shiga jirgi mutum zai na anguwa ya shiga jirgi sama ya je anguwa akwai mutanen da saboda traffic sai sun shiga jirgi daga daga waje kaza su shiga waje kaza wasu kuma su da helicopter saboda gudun shiga traffic kuma saboda nisan gari jirgin kasa yi tafiya awa ɗaya da rabi zaka je ɗaukar lafca ne ka dawo yanzu jirgin kasa ya tafiya awa ɗaya da rabi da sauri ya wuce Kaduna zuwa Abuja kaga kai tafiya kai tafiya babba saboda haka tafiya duk yadda ake ce mata tafiya ya danganta daga gari zuwa gari ya danganta daga yanayi zuwa yanayi duk wanda yayi abin da ake ce mata tafiya zai yi kasaru kuma zai aji azumi in ba a ce ma wannan abin tafiya koda yayi tsawon wancan ba za a ce yayi kasaru ba za a ce aji azumi ba wallahi ta'ala alam eh gaskiya ne asafar kitatun min al'aza tsohuwa da ta tsohuwa ba ce ya azumi su Allah ke nuni da ya ce wa alal ladina ya fidyatun ta'amu miskin wa'anda suke iya azumin da wahala cewa yan ce a batta ba za ta mutu ba amma kila bayan sharuwa ta mutu ko wani rashin lafiya ya kama ta na an shi shine ba wai da an ce ga tsohuwa ta tsohuwa ba shikenan da an ce ta azumi mutuwa za ta yi yutai kunan za ta iya kai shi amma da kyan da wahala za ta iya salwantar da abubuwa da yawa sala ce fidyatun mu miskin su ciyar da miskini zaka duk tsohon da bai iya ya ciyar da miskini tsoho ko tsohuwa ya ga dama kullu aka kai azumi ya ciyar da miskini ya ga dama yayi da Anas dan Maliki sabin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake yi lokacin da ya tsufa sai ranar karshe sai ya tara ya ciyar da miskine talatin duye da yayi wallahu ta'ala alam Thank you. shin ana yin tafiya ko a iya da eh Imam al-Bukhari yayi babi a cikin Sahih al-Bukhari a cikin Kitabus Salah yace babi mai nuna ana sahau ga sallar tadawwu'i ya kawo daga Abdullah ibn Abbas aka daga Abdullah ibn Abbas cewa Abdullah ibn Abbas ya ce ana yin ana yin qabliya da badiya ana yin sujud sahu ga ga ga sallar nafila haka wanda ta kama shi a sallar nafila yana yi inda malikiya suna kebanci wasu wajaje wajen guda biyar inda yake da bambanci sallar farilla da sallar nafila amma kauli mafi inganci shi shine a sallar nafila ma ana yi misali wajen asirtawa da bayyanawa a sallar nafila ba a yi suna cewa ba a yi misali kuma hakan ne ko da ko a sallar farilla ba kawai mafi inganci shi asirtawa da bayyanawa ba su sa ala kulli halin dai kan mu shiga magana mai tsawo a sallar nafila ita kanta ana yi mata ana yi mata ana yi mata sujud sahu sai dai wajen asirtawa da bayyanawa ba a yi wannan shi kaula haka yake misali in mutum ya zo zai sallah ba'da al-maghribi ana yi bayyane yayi asirce babu komai gare shi in mutum ya zo sallah da zai yi a kafin azhar raka'a hudu ko ana yi a ya yi yayi ba ya sujudu sawu in kuma ya yayi raka'a biyu ya tashi maimakon ya zauna inda sallar farilla ce zai sujudu sawu sallar nafila baya yi sai ya miƙe kawai yi su hudu cikakke ya sallame nan ma ba a sujudu sawu wallahu ta'ala alam subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk a wani aka bari ba aka yi kabliya da badiya ya danganta misali ya aka bar wani rukuni babba wanda ya kamata a yi mai kabliya da badiya ba ba yi ba tana baci zaka ya danganta menene aka bari subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wassalamu alaikum